Abin da aka shuka kashi na 21 fatanmu kawai Allah ya bashi lafiya yanzu dai mun ɗibi jinin shi za mu auna insha allahu za mu gano inda matsala take sai mu san abin yi Ta shi kenan dokta mun gode sosai bari na je na ga jikin nashi mustapha suka yi bari in je in ga nashi na in ga nashi jikin musabaha suka yi sadiq ya fice daga ofisin zuciyarsa sam babu daɗi kasancewa yau friday karfe 12 da minti 30 ake tashin mu kuma duk ranar friday yaya sadiq ne yake zuwa ɗauka ta idan yana gari idan ya dawo daga gurin aiki sai ya biyo mu tafi kafin ya wuce masallacin juma'a jiran sa na tsayi a bakin gate din makaranta amma shiru shiru bai zo ba babu shi babu direba na san wani babban uzuri ne ya tsaye da shi ganin gani na yi kusan mintuna 20 a tsaye ɗalibai duk sun tafi su zima sun jima da tafiya sai lokacin masallaci ya kusanto na san yanzu an kusa kashe hanya a daidaita sau na yanke shawara hawa kawai ya kai ni gida dama makarantar tamu akan titi take guda ɗaya na tare ya ce na kawo naira ɗari babu ɓata lokaci na haye muka nufi gida har ƙofa gida ya kai ni na sauka na biya shi haƙinsa gaba ɗaya jikina babu daɗi ko kaɗa nokin na mai gadi ya zo ya buɗe mini gaishe sa na wuce ciki maimakon na yi hanyar fat ɗinmu sai na nufi fat ɗin yayin mustapha so nake kawai na ganshi na ji daɗi a zuciyata har na kusa zuwa wata zuciyar ta tunasar da ni yanzu haka fa yana masallaci saboda lokacin sallar yayi to ko da ma ba haka ba ma idan na je mi zan ce masa juya na cikin sanyin jiki na koma na nufi fat ɗinmu ban ci karo da kowa ba a fat ɗin ƙasa haka ma na sama gaba ɗaya fat ɗin ma na ji shi ɗaki na na wuce ne wanka tare da ɗauro alwala ne sallah ina idarwa bayan na yi lazimi na karanta kafi kwanciya na yi saboda wani bacci da yake ci na ina son na je na cewa momi na dawo na kuma kunna wayata na kira yayi sadiq na san yanzu shi ma ya kira ni ya ji ko na dawo gida amma wani irin bacci nake ji bari na yi bari na yi dan bari na dan rinsa kaɗan idan na tashi na yi duk abin da zan yi karfe biyu na rana a garin kano ta yi wa anti don ma a motar direba ɗinta ya kawo ta ta so biyo jirgi sai kuma ta ga zai bata matsala lokaci ne kawai ita kaɗai ma ta taho aliya tana school bata ma san ta taho ba sai sallahu ta bar mata gurin masu aikinta wayar sadiq ta kira ya sanar mata asibitin da suke suka nufi can ɗin su momi an sha kuka ita da suhaila sun haƙura sun yi shiru sai sa shi da suka tashi da suka yi suka yi sai sa da suka yi a gaba suna kallon shi su hadar kuwa da ƙyar sadiqa ya tashi ya taushe su suka nufi masallaci dadi ma ya kira su ya ce jirgin karfe uku zai biyo su anti na shigowa asibitin suka haɗu da su yayi sadik sun dawo daga masallacin tunda anti ta gansu ta ji gabanta ya faɗi yadda ta ga fuskokinsu babu walwala ko kaɗan kamar mustapha mutuwaye hakan da ta gani ta tabbatar ba ƙaramin jin jiki yake ba a hanzace ta fito bayan direba ya yi fakin ta bi bayan su ya sadiq da suka yi gaba don su ba su maganta ba sadiq sadiq anti ta kwala masa kira lokacin da ta kusa cin masu gaba ɗaya suka juyo suna kallon ta anti har kin ƙaraso sanin da zuwa cewa sadiq na ƙaraso sadiq ya cikin nasa ina fatan da sauki dai ko Jiki alhamdulillah za a ce sauki kam sai na Allah. Shiru anti ta yi jin abin da Sadiq ya ce hankalinta ya ƙara tashi. Dama kwana biyu sai mafarkin sa take yi cikin mawuyacin hali. Gaishe ta su zunaren suka yi. Suka yi a sanyaye ita kuma a haka nan ta amsa musu suka ɗunguma zuwa ɗakin da yake. Momi na zaune ta tafka uban tagumi kana ganin ta ka san hankalinta san ba a kwance yake ba. Duk ta wani ce, dokta na tsaye akan Mustapha yana duba sa. Bisa takurawar momi ganin Mustapha ya ki farkawa har yanzu da sallama ɗauke a bakin su suka, suka shiga ɗakin. Dokto ne kawai ya amsa musu amma momi ko dagowa ta, ta kasa yi su hailakam ta tasa shi a gaba ta kasa motsawa daga inda take a zaune sai sauke ajiyar zuciya take saukewa. sa kusa da momi anti tai ta gaishe ta tare da tambayar ta mai jiki cikin disasshiyar murya gami da sanyin murya. Momi ta amsa mata tausayin momi gaba ɗaya ya cika anti lokaci ɗaya har ta rame ta yi zuru-zuru kamar mai jinyar ita ma. Gaisa anti suka yi da dokto da yake ƙoƙarin fita. Doctor me ake ciki ne? Don Allah ka faɗa min halin da ɗana yake ciki. Tun safe amma har yanzu kun kasa gano me ke damun shi. Momi ta tsaida dokto da ke ƙoƙarin fita da faɗin haka. ta na zubar hawaye a sanyaye dokta ya jiyo shi kansa jikinsa ya sanyi da al'amarin sun yi gwajin jinin ma amma bai nuna musu akwai wani abu da ke damunsa ba cikin son kwantarwa da mai hankali ya ce hajiya ki ƙara haƙuri muna kan aiki ne insha Allah kafin dare za mu gano abin da yake damunsa to yaushe zai farfaɗo? shi ma ban nan ba da jima ba insha Allah ciki ci ta ci gaba ke dai ki ci gaba da yi masa addu'a kawai shirin momi tai tana ayyana matukar fa bai farfado a yau ba sai sun canza asibiti ita bari ma dadi ya zo kasar gaba daya za a bari da shi gara su je wata kasar a duba mata lafiyar ɗanta cike da tausaya anti take bin mustafa da kallo ita kanta ba karamin tsorata ce ba da ganin yanda mustafa ya koma lokaci daya a hankali ta karasa dabtaci ta kai hannu ta taɓa goshinsa zafin da ta ji ne ya sa ta sauke hannunta da sauri wannan wani irin ciwo ne yake damunsa zafin jikinsa ba irin na zafin ciwo ba ne da ta sani nasa tamkar ana rura garwashin wuta ga kuma bayanin da ta ji dokta yana yi wa momina ba a san ma me ke damunsa ba bin jikinsa ta ci gaba da yi da kallo gaba ɗaya jikin nasa ya shiga ya cika ga numfashinsa da ke fita da kyar. wani wahalallen numfashi anti ta sauke a fili ta furta ya Allah ka ba wannan yaro lafiya ka kawo masa sassauci da rangwami a cikin wannan ciwon gaba ɗaya suka haɗa baki gurin cewa amin amin jikin anti gaba ɗaya ya sanyi ita kam wannan ciwo na Mustapha ya firgita ta ba kaɗan ba ba ta tunanin wannan ciwon na tashi ne kafaɗar Suhailat da ke gefanta ta dafa cikin rarrashi ta fara mata magana ki hakuri Suhailat ba kuka ne mafita ba a halin yanzu addu'a ki kawai yake bukata anti ta ƙara shi zancen da share mata hawaye ganin tunda ta shigo ɗakin suhaila kuka kawai take yi duk sai suka bawa anti tausayi tabbas dole duka hankalinsu ya tashi domin mustapha kamar uba yake a gurin su duka da dadi yana gari da baya gari shine ke musu komai kuma duk da baya sakar musu fuska amma ya ja su a jiki sosai ko yaya ya ga wani sauyi a tattare da su sai zai tambaye su menene matsalar ku kuma ya magance musu ita gwargwadon iyawarsa mazauni anti ta kanta sadiq yana bata bayanin ciwon musufa da kuma bayanin da likita ya masa sai da uku na rana ta wuce na tashi daga bacci ne mamakin dadewar da nayi ina baccin duk da sam baccin baya min daɗi kawai dai yin sanai cikin sauri na sako daga kan gadona na shiga toilet na kuskure baki dan na san yanzu haka momi tana can tana jira na ga girki zan yi na yi zaton ganin yaran gidan a falo kasancewar yau friday amma sai na ga babu kowa kofar ɗakin momi na je ne nokin na ji shiru koma hakan kujera ne na zauna a tunani na tana wani uzurin ne mintuna biyar suka shuɗe na ji shiru yanke shawara ne kawai bari na je na duba me bi bacci take yi ko da na shiga ɗakin sai na ga bata nan mamaki ne kama ni dan gaskiya da wuya ka ga momi bata na irin wannan lokacin kuma babu alamun tana toilet amma na san ba nisa ce ba tunda har ta bar ɗakin ta ma a buɗe fitowa ne na nufi kicin na fara wanke-wanken da ban yi ba har na gama na koma ɗaki na ne sallar la'asar ko motsin bera ban ji ba a fat mu balle na mutum sai a lokacin na ɗauko sai a lokacin na ɗauko wayata na kunna ina kunna sakon yayin sadiq na shigowa karantawa na fara yi a cikin zuciyata kamar haka my love i'm sorry yau ba zan zo na ɗauki ki ba wani babban uzuri ne ya tsaye da ni da fatan kina lafiya tun ɗazin ke ta kiran wayarki a kashe ni du'a du'a sweet murmushi na tare da limshe idona a duk lokacin da na gano ni sako na ya sadiq koya min kalamai na soyayya min kalamai na soyayya sai in ji dama daga wurin ya mustafa nake jin su Tausayin ya Sadiq ne ya kama ni ganin shi kullum cikin yin abin da zai sa ni farin ciki yake yi amma ni kuma zuciyata na ga wani can daban da bai ma san ina yi ba. A duk lokacin da na tuna haka sai in ji wani kunci ya ziyarci zuciyata da ina da yadda zan yi. Da na sauya son da nake yi wa ya Mustapha zuwa ga yayi Sadiq domin shi ya cancanta zuciyata ta so amma kash na yi iyayi na amma na kasa yin hakan. kullum son mustapha ƙara ta'azzara yake yi a cikin zuciyata bude ido na nayi ina sauke numfashi na nemo ya yayi sadiq na danna masa kira sadiq dawowarsa kenan daga restaurant ya je ya siyo musu abinci bisa bisa takurawar anti da ta ga alama babu mai niyyar cin abinci shine ta ce ya je yayo musu take away ba a zauna ba a zauna haka ba ba a ci ba fita ya daga ɗakin rejecting yayi sannan ya kira ya ƙara kiranta dama na san ba zai ɗaga ba sosai sai dai ya katse sai dai ya katse kullum ya sari cikin samun kati yake yi amma baya taɓa ɗaga kirana sai dai na kira aliya ko salimat mu ɗagawa na tare da yin sallama amsa min ne sai na ji muryar sa kamar ba shi da lafiya yana lafiya kuwa na ji muryar ka haka tambayar shi cikin kulawa numfasa a sirke ya ce lafiya kalo maryam ina kika shiga ne ta kiran wayarki a kashe ba tare da na yarda da amsar da ya bani ba na ce a gajiye na da daga school ne kuma ina dawowa bacci ya ɗauke ni ban daɗe da tashi ba oh okay kawai ya ce ya yi shiru ni ma shirin na na wasu sakwanni kafin na katse shirin namu da cewa anya koya yaya lafiya kake na ji murya kafa akwai damuwa a cikinta please don Allah ka faɗa min me ke damun ka. wani zazzafan huci ya sai ce Maryam gaskiya da akwai matsala yayi ne yau aka wayi gari ba shi da lafiya cuta mai tsanani yanzu ma muna asibiti wata muguwar faduwar gaba ce ta ziyarce ni cikin gigita na katse ya sadiq da faɗo wani yayan kuma ya mustafa mana shi ma ya bani amsa cikin sauri na ce muke sa bayanin halin da mustafa yake ciki sadiq yayi wa maryam takaitacce yi ma maryam takaitaccen bayani kasa magana ne saboda tsabar tashin hankalin jin heartbeat ba shi da lafiya wani uban gumi ne ya hau karyo min ta ko ina a jikina duk da ban gan shi ba amma gaba ɗaya tausayinsa ya gama cika min zuciya na ji babu abin da nake da bukata duk duniyar nan sama da na je na gansa na ga halin da yake ciki hello maryam muryan yayan sadiq ya dawo da ni cikin nutsuwata wani yawu mai ɗaci na haɗiye riƙar cikin tattaro nutsuwata da sanyin murya na ce na amya yanzu ya jikin nasa da sauƙi za a ce maryam allah ya ƙara sauƙi ya bashi lafiya amin maryam bari na koma ciki salma muka yi ya datse wayar tagumi na rafka cikin matukar damuwa ashe dama ba shi da lafiya shi yasa yau bai fito har rana ba waya ta ce ta hau babret alamun kira a hankali na kai hannu na ɗauka ganin aliya ce na ɗauka da sauri hello maryam amshe yayan kano ba shi da lafiya wallahi aliya ya nima yanzu ya duka ke sanar min ni ma na je school ne na da na tarar anti ta nan shine masu aikin mu suke sanar min ta taho Kano ne yaya ba shi da lafiya ina ta kiran wayar ta ta ki shiga shi na ce bari na kira ki hankali na ne ya ƙara tashi jin abin da Aliyan ta ce kenan ciwon nashi ya tsananta matuƙa da har anti da ke wani garin ta zo ba mu yi wata hira kirki ba muka yi sallama dukkaninmu zuciyoyinmu babu daɗi ta dai ce mani gobe za su zo ita da abbansu Zariya na fara yi a ɗaki ina tunanin hanyar da zan bi in je asibiti a yau in gano ya Mustapha don in ban gan shi ba akwai matsala. Yunwar da nake ji ma tuni na neme ta na rasa hankali na gaba ɗaya yana ga in je in ga jikin heartbeat. A can asibiti kuwa jikin Mustapha ne ya ƙara rikicewa numfashin nasa da yake fita da ƙarɗin ma ya ɗauke ɗin. Hankalin fa su momi gaba ɗaya in yayi dubu ya tashi momi ma faɗuwa ta yi sai ɗaukar ta aka yi ita ma aka bata gado aka mata allura ta samu bacci Suhailat kan kuka take sosai iya ƙarfinta tana sambatu tana faɗin dan Allah yaya ka tashi kar ka mutu ka tafi ka bar ni ire-iren waɗannan kalamai kawai take yi anti kuwa babu kuka na ido sai dai na zuci fitowa suka yi ga baki ɗayansu daga ɗakin da yake su kuma likitocin suka dukufa a sa domin ceto numfashinsa su anti suna bakin bakin gurin a tsaitsaye cikin karaya zuci su haidar ma sai kuka suke ga yaya ba lafiya ga momi ma ta faɗi abin ga gwanin ban tausayi fiye da awa ɗaya likitoci suna kan mustapha har wani babban likita ne ya zo daban mai suna dr jabir ƙarshe ma su anti gani suka yi an fito da shi akan gadon tura mara lafiya an nufi wani ɗakin daban da shi cikin tashin hankali su anti suka bi bayan su dukkansu amma kafin su ƙarasa har sun shige da shi ɗakin sun rufo Hankalin su fa ya ƙara tashi suka ƙara gigicewa sai bayan magariba likitocin suka fito suna share gumi. Da ƙyar suka samu numfashin Mustapha ya dawo a hakan ma sai da suka sa masa oxygen. Su kansu likitocin ciwon Mustapha ya tsoratar da su tsoratar da su yake yi. Gashi sun kasa gano takamaiman me ke damun shi. Sun masa gwajin jini sun ɗau hoton zuciyarsa har gwajin kwakwalwa sun masa amma babu abin da suke gani na sakamakon wani ciwo na na damunsa. abin da yake kara tsoratar da su zafin da jikinsa yake yi gaba ɗaya su anti suka yi kansu da tambayar su ya jikin nasa dr jabir ne ya ce musu su bari su je su yi sallah su dawo sai su yi musu bayani su ma su sarik ɗin antin cewa ta yi su je su yi sallah ita ma ta da tata a gurin dama dama da alwallarta ta sallar la'asar Su Suhailat kuwa tana zaune fuskar nan ta yi jacir saboda kuka wai ita ba ta yin sallah ko da su ya sadik suka idar da sallah suka fito daga masallacin da ke asibitin dadi ya kira su ya sanar masu ya ƙara so yana airport ya zo ya ɗauke sa shi da zuneron suka tafi ɗauko san haidar da faru kuma suka koma ciki anti da su halar da na ɗakin momi da ke ta bacci a zaune sun yi jugum-jugum a haka su haidar suka shigo suka same su a hankali momi ta buɗe idanta tana ƙarewa ɗakin kallo zumbur kuma ta miƙe zaunan tana ƙoƙarin sakkowa da sauri anti da Suhaila suka yi kanta suka riƙe ta rungume ta Suhaila ta yi a jikinta tana fashewa da kuka Saudat ina ina mai son ya mutu ko dan Allah karki ce min ya mutu Momi ta faɗi haka tana haki anti bat bat anti bata amsa ba sai da ta jingina ta da fulan da ke kan gadon sannan ta ce bai mutu ba anti Atika amma sun canza masa ɗaki kuma sun ƙi barin mu mu shiga amma babban likita ya ce za su je su sallah sai ya zo ya mana bayanin abin da ke sa limsha ido kawai momi ta yi bata ce komai ba miƙewa anti ta yi domin sanarwa da dokta momi ta farfado a tare suka dawo ɗakin da wata nurse mace sannu ta yi momi tare da tambayar ta jikinta da kai kawai momin ta amsa mata duk da bata bata bata ƙara yi ta fice dudduba ta ta ƙara yi ta fice su haidar ma suka yi wa mumi suka sanar mata isowar dadi a gigice daji ya ƙaraso cikin asibitin su sadiq ne biye da shi a baya ɗakin da sadiq ya nuna masa mustapha yana ciki ya nufa darakta nufin shiga amma dr jabir ya da shi tsayawa dadi ya yana kallon Dr. hannu dokta hannu dokta ya miƙa ma dadi suka yi musabaha ya ƙara da faɗin Ranka ya daɗe barka da wannan lokacin da fatan ka sauka lafiya. Lafiya kalau dadi ya bashi amsa a kagauce dan ya matsu ya ji mike damun ɗan nasa. Fahimta hakan da dokta ya sai ya ce idan babu damuwa mu shiga nan ɗakin na muku bayanin gaba ɗaya don bayanin ba zai yiwu a tsaye ba. Ya ƙara shi zancen da nuna a ɗakin da momi take ciki ɗakin suka nufa. Gaba ɗayansu momi tana ganin dadi ta ƙara rikicewa ita dai a barta ta je ta ga ɗanta. sa kusa da ita dadi ya cikin rarrashi ce ke ƙara haƙuri. Atika insha Allahu za ki gansa an jima cikin kuka momin ta ce dadi don baka ga halin da mai son yake ciki ba. Ba fa ba fa ya numfashi lallaɓa momi dadi ya hauri duk da shi ma dauriya kawai yake yi amma zuciyarsa kwaɗayin ganin ɗansa kawai take yi. Bayan momi ta yi shiru suka mai da hankalinsu duka akan dokta domin jin me zai ce. gyara murya dokta ya fara magana yana duban dadi ranka ya daɗe a zahirin gaskiya mun kasa gano takamaiman ciwon da ke damun yaranka. mun yi iya gwaje-gwajenmu akan duk abin da muke zargin zai iya haifar masa da wannan ciwon amma result ɗin da result ɗin da ya baya bamu da wani result ɗin da ya bamu baya da wani ciwo a jikinsa haba dokta duk halin da na duk halin da ɗana yake ciki amma ka ce kun kasa gano ciwon da ke damunsa gaskiya dokta na lura kamar ba ku san aikin ku ba ni dai ku sallame mu kawai mu canza wani asibitin ko kuma mu fita da shi waje cewa momi cikin zafin zuciya duban momi dokto ya ce hajiya ba haka ba ne tun safe likitocin nan suke kan safa ganin sun kasa gano mu ke damun son suka kira ni ni din ma da na zo tsaka da aiki suka kira ina tsaka da aiki suka kira ni da ba zan da ba ma zan zo ba sai da suka sanar min yaron ku ne da kuma halin da yake ciki haka na katsa komai da nake yi na taho ina zuwa ko zama ban yi ba na dukufa akan duba sa amma yanzu da nake muku bayanin nan ba mu gano mu ke damun sa ba amma ina ganin ta bakin naki zamu bi a fitar da shi wajen kaiwa wajen kawai su za su fi mu gano mu ke damun sa numfasa anti tai ta ce ban tari numfashinka ba doctor amma ni a yanda na ga jikin Mustapha da kuma bayanan ku kamar ba cewa asibiti ke damunsa ba ina ganin kawai mu koma gida a yi masa na Hausa wane irin na Hausa kuma me kike nufin yana damun yaro na ni dai babu maganin Hausan da za a yi wa ɗana kawai a fitar min da shi waje a duba lafiyarsa momi ta faɗi haka cikin hayayyakowa gyaɗa kai doctor yayi yana kallon anci ya ce tabbas abin da kika faɗa hajiya gaskiya ne don muna samun irin wannan kes ɗin na irin waɗannan ciwowukan da ake rasa kansu da dama amma daga an koma gida an yi na hausa sai ka ga an dace don allah ya so ni likita ne da na san aikina amma idan za ku amfani da shawarata ku koma da shi gida ku neman masa maganin hausa idan ma fitar da shi ɗin za ku to ku kai shi ƙasa mai tsarki Saudiya domin gaskiya ba na tantama ciwon da ke damun Mustapha ba na asibitin ba ne ko don wani irin zafi da jikinsa yake yi. To ma sauraro duka duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya kai mu. Za ku ji ni ɗauke da cigaban wannan labarin ni Mama Hanifa nake cewa mu ne lafiya.